kalafia ko yauwa ya ku dai kuna nan kala ko yauwa yau a bidiyon mu yau za mu daura fim mai ya suna germany sabon hasara na algaita na zarmi ramcharan hmm. yauwa kai ko ne har ka biyo har karshen bidiyon kaga yadda muke yi to bari mu shiga youtube kaga wannan shine youtube to amma idan kai ko ne za ka yi nan subscribe nan kuma ka yi mini lacin nan kuma sharing zuwa group ko dai abokan ka su masu amfana misali za ka taba za ka taba sunan bidiyo har kullum muna faɗin hmm. هو non, من شيني لي من زوا كتابة كبر هوكا in kallo kake bukata nan zwa ka taba ba tare da bata lokaci ba za ka yi kallo cikin sauki in hmm. hmm, kuma download kake bukata nan zwa ka taba ba tare da bata lokaci ba eh. yauwa yau Allah bidiyon mu nan zwa mu tsaya sai Allah ya farin bidiyon gaba